بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله شيني مهلتين سمي da ƙasai ba tare da ganin samfurinsu ta yaya Allah zai zama yana da ɗa alhali baya da mata shi ne wanda ya halarci dukkan komai kuma shi ga dukkan komai masani ne babu abin da yake ɓuya gare shi